يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 19 ga watan 1 shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da ranar 22 ga watan 11 shekara ta 2013 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi mai tarin albarka nabiyur rahma na malamin mu Muhammad Thani Umar Rijiyar Jami'a za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 88 inda malayin id wato rubutu da babban baki ce bai atul ta thaniya cabbar da manzo'i sallallahu alaihi wa sallama. ta biyu a daidai gurin da ake cewa aqaba tare da mutanen madina mana ya ce fi mausimil hajji a taron gudanar da ibadar hajji في السنة الثالثة عشر من النبوة في السنة, في السنة الثالثة عشر من النبوة الشيكرة تقوم الشاء أكو da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabtar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hadara li ada'i manasikil hajji bid'un wa sab'una nafsan min almuslimina min ahli yathrib mala ya ce sai aka samu halartar mutum saba'in da ɗoriya zuwa aikin hajji ko don zuwa su bayar da ibadar aikin hajji daga cikin musulman mutanen garin madina su ne ahalu ya ba ya ahalu ya ba la muƙamalar ya sunan madina ne na dacen da ɗaɗɗen sunanta shi ne aka ce hadara da'i manasikin hajji bid'un wa sab'una nafsa ma'ana mutum saba'in da ɗoriya sun halarci garin makka domin bayar da ibadar aikin hajji al musulmi daga cikin musulmi min ahli yathriba daga cikin mutanen madina ja'u dimna hujjaji qaumihi sun zo a cikin ayarin jama'ar su da suka zo da garin matu'anin madina da nufin aikin hajji minal al ne daga cikin arna musulmi ne haɗa da arna aka yi tafiyar aikin haji wa qad tasaala haula'i fi ma fima bainihim su waɗannan musulmi da suke cikin ayarin mahajjatan mutanen madina tare da 'yan uwansu na wato ainihin jini da kuma makotaka a garin madina duk da suna arna to musulman ciki mala yake cewa sun riƙa yin jefa wa junansu tambaya Waƙatta Sa'a da sun tambaya su ha'ulai layin musulmin waɗannan musulmi fiye ma bai nuhi a tsakan kanunsu. Wahamlamiyu za wai lufi fi riba tun ba su baro garin ba dina ba. A wuka nufin, tsarinkutun suna kan hanyar su ta zuwa garin Makka ba su riga sun iso ba, suke jefa wa kansu da kansu tambaya, hatta mata, Na turuƙu rasulallah sallallahu alaihi wa har sai yaushe ko har zuwa wani lokaci za mu ci gaba da barin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsogo yana zagayen ɗakin Allah ko yana kaiwa ya kawo wa yutrat ana wato ainihin rarakasa ko korarsa fi jibali makka cikin wato duwatsun garin makka wa ya yana tsoron abin da zai faru da shi mana suna ga lokaci ya yi. da za su janye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa gare su madina shine suke magana to sai zuwa yaushe ne zami wannan kokari da wannan aiki na wato janye shi zuwa gare mu falamma qadimu makkata yayin da suka iso garin makka jarat bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa ittisalat sai aka samu wato saduwa daban-daban suka faru ko suka wakana suka gudana tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka saduwa ganawa ta faffaru tsakaninsu da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sirriya kuma ganawa wacce take ta asiri a ɓoye ba ganawa ba ce buɗaɗɗiyar ganawa kowa ya san abin da ake إلى اتفاق الفريقين أدت إلى اتفاق الفريقين wannan ganawa da aka samu tsakanin annabi da mutanen madina a ɓoye wannan ganawa addatta bayu ilattifaƙil fariƙai ne zuwa samun haɗuwar da ƙulluwar alaƙa tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ƙungiyoyin musulmin da ke makka da ƙungiyoyin musulmin da ke madina ala an yajtami'u fi awsati ayyamit tashrik akan cewar abin da ya kamata su haɗu a yi taro a daidai tsakiyar kwanakin da suke bayan gudanar da sallah babba ranar washegarin sallah da washegarin washegarin sallah da washegarin washegarin washegarin sallah su ake cewa ayyamut tashrik su suka ce abin da za a yi sun haɗu akan cewar a yi taro a haɗu a gana a tattauna a waɗannan kwanakin a tsakiyarsu tunda kwanaki ne guda uku aka ɗauki tsakiyarsu to rana ta tsakiya ba ta farko ba ba kuma ta ƙarshen ba a haɗu a wannan lokacin a tattauna fi shi'bin ladhi inda al a hanyar da ke tsakankanin dutsen nan daidai gurin da yake da wahalar yiwuwar a haushi da ake cewa aqaba a a nan haithul jamratul ula daidai inda gurin jifan shedan da ake cewa na farko yake min mina da ke can shiyar mina wa an yatimma listima'u fi sirriyatin tamma kuma kowa ya kiyaye taron haɗuwar da za a yi a tattauna a yi taron ta salon wato rufi a sirri ba a fili hanhai ba fi da lamin laila a yi shi cikin dare a bari sai dare ya wato nisa irin a ce jama'a bacci ya nisa irin biyu da wani abu zuwa kafin uku to a je a tattaru a wannan lokacin a yi abin da za yi masu bacci na baccinsu in an farka masu da ga cewar an farka tare da mu mu ma mun yi abin da za mu dawo قال جابر بن عبد الله anhu, الله عنه jabir dan جابر بن عبد الله يجي رحل إليه منا سبعون رجلا mutum saba'in daga cikin mu mutanen madina suka tafi zuwa gurin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta kadimu alaihi fil mausi har suka isa zuwa ga annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi a taron aikin hajji fawa fawa'adnahu shi'bal aqaba sai muka alkawarin haɗuwa da manzo a daidai hanyar da ke tsakankanin dutse da ake cewa aqaba ma'ana alaihi min rajulin wa rajulain sai muka tattaru mu duka a gurinsa amma mun isa gurin zuwan wannan izo shi kadai waɗannan su zo su su biyu da haka muka iso gurin ko zuwa gurin ba wai kwan ba za ku mutum goma mutum sha biyar a mutum ɗaya zai kama hanya ya tafi biyu kuma su kama hanya da haka aka je don ka ci karo da mutum ɗaya ba za ka ci an tafi taro ba ko ina za shi ba da haka suka isa suka taru a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam hatta tawafaina ita har maka cika adadin da ake nema fa qulna ya rasulullah sai muka ce da shi ya manzan Allah alama nubayuk alama nubayuk akan me zamu tafa da wani alƙawari za mu ɗauka naka qala tubayi'unani ice za ku tafa da ni ne akan abubuwa masu zuwa kamar haka na ɗaya ala sam'i wa ta'a ku yadda za ku ji abin da na faɗa kuma za ku fin nishaɗi wal kasal a lokacin da kuke karsashi da nishaɗi wannan ma zama hausa da kuma lokacin da kuke jin wato lalaci da kasala a kowane yanayi za ku bi ni, in na faɗa za ku ji kuma in kun ji za ku aiki da abin da mace wa nafaqati fil usri wal yusri kuma ku yadda za ku ciyar da abin da kuke da shi na dukiyarku a lokacin da kuke cikin kuncin rayuwa ko mai kunci ku ya kita ku bayar da kuma lokacin da ake cikin yalwar rayuwa ake cikin sauki nan ma ku dumbuza ku ba tunda cikin sauki ake wa ala al-amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar kuma ku yadda za ku bi ni za ku ɗau alƙawarin za ku yi umarni da kyakkyawan aiki kuma za ku yi hani daga barin mummunan aiki wa an ta ƙulo fillahi kuma za ku rika faɗa gaskiya a kan Allah ta abin da ya shafi Ubangiji na gaskiya za ku faɗa la ta hafu na fillahi lau matala'i ba kuwa tsoron zargin wani mai zargi a wajen isar da abin da yake na Allah wa ala an tansuru ne kuma ku yadda za ku taimake ni fatamna'uni idza qadimtu alaykum kuma ku hana duk wani wanda zai isa zuwa garin da ko icin min idan nazo gurin ku mimma tamna'una minhu anfusakum daga duk abin da ku san za ku iya hana shi isa ga kawunan ku to ni ma za ku iya hana shi isa ga kaina wa azwajikum duk abin da ku san za ku tsare shi daga zuwa wajen matan ku to ni ma ku tsare ni kada ya same ni wa abna'ikum haka na ƴaƴayanku inda ku san za ku ba su tsaro da kula kan wani abu cutar da su to ni ma ku bani irin wannan tsaron da kula kan wani abu cutar da ni in kun yi haka manzo ya ce walakumul janna kun cancanci aljanna za ku shiga aljanna za ku same ta to wannan shine abin da za a yi tafa ya kuke gani qala yake cewa in ji wato jabir فقمنا ilaihi fa baya sai muka tattashi muka je muka same shi muka miƙa masa hannu ya miko mana cewar alƙawari ya shiga mun amsa za a yi hakan da ka faɗa hakan za a wa aka da biyadihi as'ad bin zurara sai as'ad ɗan zurara ikama hannunsa wa huwa min asgharihi ina daga cikin mafi ƙarancin shekarun waɗanda suka zo faƙalar ruwaidan sai ce a yi a hankali ya ahala ya ba ku mutanen madina wannan alkawarin ku ba karama alkawari ba fa inna lam nadrib akbadan ibli illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba mu sadiq na na ya kamata a ci wani abin Allah da shi sai shi sa haka take ta gaba fa inna lam nadrib akbad al-ibli illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa mu fa ba mu daukar wa kanmu wahalar tafiya akan raƙuma ba addar shine tafiya a ban ƙasa ga cikin wadribu fil ardi wani cikin suratu muzammil alima allan tuso fata ba alaikum faqra umati sura min alquran alima allan yawa yadribuna fil ardi yabtaguna min fadli to ad-darbu fil ardi shine tafiya ke magana cewar lam nadrib akbadal ibli ba mai tafiya wacce take dauke da wahalar hawa kan raƙumi i tafiya da kai mai nisa ina zunkuɗa kai yana wato ainihin rangaji da kai ya fi wato tirenin ɗin gudu galabaita ake sosai kai laushi ka haura kuma ta faman haka da kai har aji inda za a kuma tafiya ba ta kusa ba cewar ba mu ɗau irin wannan wahalar ba illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da dama muna sanar cewar shi manzon Allah tabbas manzon Allah ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba mu da kokonton wannan wa anna ikhrajahu al-yawma mufaraqatu al-arabi kaffata a wannan halin da muke ciki a yau a wannan yanayin da muka tsinci kanmu a yanzu fitar da shi daga matsuninsa daga garin makka mu kai shi madina gurinmu to fa magana ta cewar ba mu ba sauran larabawan da ba musulmi ba ku dubi girman abin ba fa karami bane in ji wato as'ad bin zurara yace wa qatlu khiyarikum kuma mun ce mun yadda za a zaɓi zaɓaɓɓun cikin mu fiyayyu a kakkashi saboda za mu kwara da waɗancan larabawan da muka zaba kishiyarsu ko a gefe daban su suna gefe to kenan za a iya zaɓar wasu cikinmu wanda ake ganin su ne mafifita a kashe wa an haka ne ko wa an ta'ubba kuma suyo kuma kama kuna cewa ta kubba za su ci gaba da sarakku al'abdu asali shine cizo yau mai abdu zalimu ala yadai to kamar kuna cewa ta kubba su ci gaba da cizar ku mai cizar takobi sara ma'ana kubba su ci gaba da saraku. fa imma antum tasbiruna ala zalika ko dai ku yadda an yi wannan cafa za ku iya haƙurewa haka jan daga da ku da sauran laraba baki ɗaya kuma kun yadda ko za a kashe mafi don cikinku kuma ko da za a ci gaba da saranku ba za ku fasa ba wa ajrukum ala Allah sakayyaku da ladan ku tana gurin Allah ba anan za a girba ba wa imma antum takhafuna min anfusikum jabinatan ko kuma in kun san kuna jin tsoro akwai maganar tsoro a tattare da ku shine jabina aljabnu shine tsoro fa bayyinu zalika tun ba a je ko ina ba a zo a yi bayani kada a ɗauki alƙawarin da ba za a iya cikawa fa huwa a'dharu lakum inda Allah wannan shi yafi muku hanzari gurin Allah dama ba ku da alƙawar ba bare a ce kun karya to bayan wannan magana da suka yi a matsayin kama nuna musu girman fa abun da fito musu da yadda fadin abin yake yake cewa ka a garaje qalu suka ce amit anna ya as'ad kai as'ad bar wannan magana duk jingine ta ba wai gane ne ba ba wai sanin ba haka bane ba jingine wannan fa wallahi la nad'u hadhihi albay'ata abada mun rantse maka da Allah wannan cafar da aka zo za a yi ba za a fasa ta ba yanzu za a yi ba gudu ba jada daba wannan duk fadadawa da kake da wani fito da abu duk mun gane haka za a yi haka wala nusliha abadan ba za mu janye wannan caffa ba har abada za mu janye ba Ala, fa qumna ilaihi jabir yace sai muka tashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take fa bayanahu muka rkace da ana mika masa hannu yana mikowa magana alƙawari an dauka kaji yadda na kama hannu ka kama hannu na dinnan ka jinjina na jinjina to haka na dauka fa akhadha alaina wa sharat ya dauki alƙawarinmu mu muka dauki alƙawarin sa yasa mana sharadai ga su na irin da yadda ya faɗo za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza wa yu'tina ala dhalika aljanna kuma ya ce muna da aljanna zai ba mu aljanna akan haka ai magana ta kare wa haka za baya al'ansaru ansaru sallallahu alaihi wa sallam kamar yanayin haka wato mutanen madina suka yi caffa da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ala ta'ati akan za su yi masa biyayya wal nusrati za kuma su taimake shi wal harb sun yadda a kaura yaƙi da su a kansa lidhalika sammaha ubadah ibn samit bai'atul bai'atul harb wannan ya sa ma ubadatu dan samit yake kiran wannan caffar da aka da manzo da mutanen madina caffar kaura yaƙi shi haka ya sa mata suna dan ya san lalle za a kai ga yaki in dai an fitar da manzo an ba shi mafaka an karfafe shi to ko za a zo a kaura da wanda suka kishiyance shi da kuma wanda ya kishiyanta wa ba'da an tammatil bai'atu bayan wannan tafa ta cika alaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yakhtaru 12 za'iman sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ne musu zabi jagorori goma sha biyu daga cikinsu ya kununa su zama su ne a matsayin wakilai ala a kan sauran mutane su za su wakilci sauran mutane ana maganar wato executive to waɗannan su ne in kuma an so haɗuwa ta gaba ɗaya to kuma su suka sai da za a yi a haɗu a kuma gudanar da abin da za a yi yakfulunar almas'uliyya su ne za su tsaya su zama sun wakilci saura akan wannan nauyi da aka ɗauka anhum game da su fi tanfizi bunudi hazihi albay'a dangane da abin da ya shafi zartar da aiwatar da wato abin da za a ce jigajigai na ita wannan wato anin chafa da aka qala lil qaumi sai yace da waɗannan mutane akhriju ilayya minkum 12 naqiban ku da kanku ku fito min da wakilai jagorori shugabanni guda goma sha biyu ala qaumikum bima fihi dan su zama wato su ne madadin abin da ya shafi sauran al'umma ku da duk abin da ya kunshe su ko suka kunsa abin da nake nema kenan ba shi yace na zaɓi wani da wani da wani a cikin guda goma sha biyu a ce ku da kanku ku fito da mutum sha biyu da za su zama su ne wato jagororin wannan alƙawari da aka ɗauka fatan makhtiyaruhum fil hal sai aka kai ga cimma zaɓarsu a wannan lokaci a nan take duk ba a bar abin ya tafi dama dai kana so abu ya tafi a yi a ƙari aka tafi cewar a je a dawo to wani ko kuma kan a dawo an rasa ko kuma jiki ya yi sanyi sai kuma ka ji wani ya zo da wata shawarar za ta tashi wacce aka yi da amma aka cimma abu to ai a yanki in na yankewa ne a yanki wanda ba na yankewa ba ne to a san san da za a tunkare shi wa kanu tis'atan min al-khazraj waɗannan mutum goma sha biyu sun kasance tara daga ciki daga ƙabilar khazraj wa thalathatan guda uku kuma min al-aus daga cikin ƙabilar aus ga tara ga uku sha biyu ta ce. wa haka asma'u ga ma sunayen nuqaba'ul khazraj shugabanni da jagorori da wakilan ƙabilar khazraj as'ad ibn zurara ibn adis adis akwai as'ad dan zurara dan adis wannan shine na farko a cikin su sa'ad ibn rabi' ibn am nabiyin su shine sa'ad dan rabi' dan am abdullah ibn rawaha ibn tha'laba sai abdullah dan rawaha dan tha'laba rafi' ibn malik ibn ajlan rafi' ibn malik ibn al-ajlan sai kuma rafi dan malik dan ajlan albara ibn ma'rur bin sakhar sai kuma bara dan ma'rur dan sakhar abdullahi ibn amr bin haram sai abdullahi dan amr dan haram ubada ibn samit ibn qais sai kuma ubada dan samit dan qais sa'd ibn ubada ibn dulayb sai kuma sa'd dan ubada dan dulayb al-munzir bin amr bin khunais sai kuma munzir dan amur dan kunais waɗannan su ne mutum tara cikin ƙabilar khazraj da suka zama wato shugabanni jagorori na wannan caffa nukaba aus sai kuma shugabanni da jagorori wakilan ɓangaren ƙabilar aus usaid bin hudayir bin simak akwai usaid dan hudayir dan simak sa'adu bin haithama ta bin al-haris mana sa'ad dan haithama dan wato anin harith sai kuma rifa'a ibn abdul munzir bin zubair rifa'a ko rifa'a ɗan abdul munzir dan zubair waɗannan su ne guda uku su kuma ɓangaren ausu sha biyu ta cika walan makhtiyaru ha'ula'in nuqaba yayin da zaben waɗannan shugabanni ya tabbata ya cika أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر sai kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sake wani alkawarin na musamman da su wancan alkawarin kowa da kowa ne yanzu kuma alkawarin shugabanci ne bi sifatihim ru'asa a bisa siffar da suka tsinci kansu a cikin yanzu sun zama executive sun zama zababbu sun zama jagorori ru'asa mas'ulina shugabanni ababen tambaya akan sauran jama'a qala lahum sai ce da su antum ala qaumikum bima fihim kufala ku fa ne wakilai akan sauran jama'a ku baki daya ka kafalatul hawariyin li Isa ibn Maryam kamar yanayin wato wakilcin ‘yan mutum annabi Isa ɗan Maryam an ce hawari shine wanda ko a mutu ko a rai a kanka eh. bahaushe ya ce ‘yan sai babu ta gani sai inda ƙarfi ya ƙare wa ana kafilun ala ƙaulu ni kuma ni ne wakili a matsayin wato sauran al’umata ni ne jagoran al'ummata ya anil musulmi na yana nufin musulmi baki ɗaya da suke tattare da shi a ƙarƙashinsa a cikin garin makka ko gaba ɗaya ma musulmi har su kansu ɗin alu na'am suka ce mun ji mun ɗauka za a yi aiwata wakilcin da ka bayar zami za kuma mai abin da ya kamata mala yace durusun wa ibar darussan da aka koya daga wannan jabba da kuma izina da aka samu tatabbu'ur rasuli sallallahu alaihi wa sallama lin fi manazilihim bibiyar da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya riƙa wa mutane a gidajensu wa aswaqihim da kasuwanninsu ashara sinin tsawon shekara goma yakshifu lana mada aljuhud ina yaye mana nisan tazarar ƙoƙarin da manzan Allah a ce kana bin mutane gidansu kana bin su kasuwa shekara ɗaya biyu uku har goma baka gajiya ba wata'ab allazi badalahu da gajiyawa ta jiki dan wannan ka kai ka kaɗan ka gaji to wannan yana yaye mana irin gajiyar da manzo itin kara kuma amma bata sa ya gajiya ba badalahu wanda wato ibayar ta bangaren gangar jikinsa ar rasul sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi da'awatihi a wannan kira da yake zuwa ga Allah wa mada sabrihi kuma ne na ga mana wato zangon da tazarar yanayin yadda haƙurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake wa mawasalatihi lil amal wa muwasalatihi lil amal da kuma yadda yake goyawa isadar da aiki da aiki ba saurarawa ba kakkautawa wa adamil ya'as da kuma rashin ɗeba ƙauna min salahin nasi daga wato gyaruwar mutane wa hidayatihim da shiryarsu da ya ɗeba ƙauna da ba a kai ko ina ba sarewa da ta same shi da bai cimma nasara ba to amma sai zamanto bai sare ba bai kuma gajiya ba darasi na biyu da abin lura da izna a wannan wato ainihin karatu mala ya ce la yustauhashu min alhaqqi liqillati saliki ba a nisantar gaskiya saboda ƙarancin wanda suke binta A Tawahush shi ne abu ya zama wato kama wani naman dawa naman dawa baya kusa da wanda ya gani nisanta kai saboda ya san mai yiwa farautarsa kake so kai ma an ka gan shi in baka da shiri nisantarsa kake saboda ka san ya tun karo ka magana ce ta ko kai ko shi to kaga ma'ana baran-baran to abinda yake cewa ba a baran-baran da gaskiya don karancin wanda suke bin ka ce to atin da wanda suke bin nan tsiraru ne ga inda ya matan kai nema na haƙura na bari ba a haka saboda manzo ya haka da bai kai ga samun wannan nasarar wa Sayo ad-din sayumakkanu fil ard wannan addini na Allah na musulunci za a tabbatar da shi a ban ƙasa imamai ko ina ifi ƙarfin duk wani wanda yake jin shi wani ne walau ba da hin ko da bayan wani lokaci mai tsako ne wannan duk ba daɗin da ake yi da cakulkuli da wato hawan ƙawara da tumurmusa musulmi za a yi a gama akwai lokacin da ba yadda ka iya kai musulmi haka kai kaɗan ka nuna shi faƙad baƙiyar nabiyu sallallahu alaihi wasallama talata ta sana manzan Allah ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya wanzu ya tabbata tsawon shekara goma sha uku yi tsara dubi makka ana rarakarsa a garin makka kai ba kace ce ɗan garin ba kai ba kace ce shi ne ake cewa mai gaskiya amintacce ba wa yi minhu ana kuma wato ainihin jan kunnen mutane game da shi ku yi taka tsantsan da shi ku yi a hankali da shi ku kiyaye shi falam ya taqarrab ila nafsihi hilyas amma duk da haka wato ɗeba ƙauna bai ƙwanƙwasa zuciyarsa bai samu kafa ko gurin shiga a cikin zuciyarsa ba min al-intisari na cewa Allah zai bashi cin nasara akan waɗanda suke ja da shi waja'ahu nasrullahi ana haka sai wato nasara Allah ta zo masa min ahalil madina daga mutanen madina falittihadu takurawa wal da riskan mutum a cin masa la yuthni da'i baya durƙusar da mai kira zuwa ga Allah an da a watihi daga daina kiransa wala tamna'u min jabatin nasi lahu kuma takura masa da cin masa baya hana amsa kiran mutane da kiran da ike yi shi mai kira zuwa ga Allah saboda haka in dai ne dan Allah kuma ya tsayi na iya bakin kokarinsa to duk irin takurawar da aka yi masa to ba fa zai fasa kiran ba za ka ga ya ci gaba sannan kuma su waɗanda ike kira ɗin duk yadda aka kai aka kawo ba zai rasa samun wanda za su amsa masa ba a bishi. wannan koyarwa ce gare mu yadda i domin mu zama haka at fi ikhraj ad-da'wati min al-hisar alladhi yadribuhu 'alayha a'da'uha at-tafkir wannan darasin ya koyar da mu yin tunani fi ikhraj ad-da'wati wajen fitar da kiran da kake zuwa ga Allah min al daga ganuwar da aka sa aka killace aka dabaibaye aka hana ta fita wani gudu tunda mutanen maka ba sa so ta je ko ina shi yasa suke bin manzo su ce ku yi hankali da shi ku yi taka da shi ina yi dan uwan babansa na cewa ƙarya yake to so suke abin su bar shi iya cikin nan din kuma nan din ma an hana ya fita kaga an sa ta a cikin wata ganuwa ita kiran zuwa ga Allah din an sa cikin wani kurkuku to shine mala yake cewa a rika yin tunani wajen fitar da kira zuwa ga Allah daga inda ta samu kanta a cikin kurkuku ko wata wato ganuwa allazi yadribuhu alaiha ada'uha wanda makiyan wannan kiran suke kokarin sawa wannan kiran ganuwa ko kuma kurkuku to sai ka sauya tunanin ce to bar a fitar da wannan kiran daga nan area da aka hana sakat bari mu dan buda to wannan budawar ta sa annabi ya samu mutanen madina to kai ma in inda kake haka kake to dan buda gayyato na wasu gurin ba nan inda wato ainin ka tashin aka san ka kasan kowa din wa fakil khanaq anha da kuma warware mata makara khanaq shine makara warware wa kira zuwa ga Allah makara falaqad kana zalika huwa shughulul ansar wannan warware wato makara din da kuma kawar da dukkan wata ganuwa ko kurkuku ga kira zuwa ga Allah huwa shugulul ansari shine abin da ya dauke hankalin mutanen Madina abin da suka rika yake ashagil wato abin ɗauke hankali da yake tafi da hankalinka daga komai wa hammuhum alladhi yanamuna alaihi kuma wannan shine manufa abin da suka wato damuwarsu shine ham wannan ita ce damuwarsu da suke kwanciya bacci da ita wa yasihuna au kuma shine da ita ce damuwar da suke tashi daga bacci tare da ita ma'ana ba sa rabuwa da wannan cewar sai sun yadda suka suka raba wato kira zuwa ga Allah da kurkukun da aka sashi ko kuma killace shi da aka yi sai sun yi kokari sun ga wato makarar da aka yi addinin musulunci sun kau da ita ash shu'uri bil mas'uliya tare da jin cewa nauyin fa a kansu yake ba wani ne zai musu ba su za su wanda wannan aka rasa a wajen musulmi musulmi rika jin cewar wannan zai zo ya kare masa musulunci ba shi ba kai zaka tashi ka kare shi da kanka ka karance shi ka iya shi ka san shi ana taba ka a ba dama ne ba ta ba ka kuma kama baka gama saninsa ba don kan ka kare shi sai ka ruguza shi a in ta bangaren dalili ne faukake kake in kuma ta bangaren a gaba da gaba ne ba gudu ba ja da baya to wannan shi ne abin da ke wa in lam yutlab minhum dalika koda ba a nemi haka gare su ba to hakan suke su haithu inna hajarar da'iya ce tun tunda wato ani ce mai mai kira zuwa ga Allah alhajiru shine a tsare mutum a hana shi wani abu to tsare wanda yake kira zuwa ga Allah wa man'ihi da hana shi wal hadar da kuma wal hadara alaihi da kuma yin taka tsantsan da shi da nesa nesa da shi madarratun bil mad'uwi cutarwa ce ga su waɗanda ake kira zuwa ga Allah to da an hana shi sake kiran bare sa amsa kiran akthara min ad-da'i fiye da cutar wanda ake ga anewa shi mai kira ah, to gashi an ce manzo a zo a taka an to za a taka wayansa ana bin sa ana diban kasa ana shi watsa masa ana jifan sa ana ciman mahaukaci ana ce masa matsafi za ka kamar shi kadai aka tsana to wannan illar da ake masa da takurawar bata kai matsalar da waɗanda ake hana su amsa kira su suke ciki saboda bala'in bata ai yafi na wannan gangar jikin da za a cutar da kai lidha qalu wanda yasa suka ce hatta mata naturuku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa har zuwa wani lokaci muke jin zamu bar manzon Allah a Makka yana cikin wannan takurawa ban fidda shi zuwa Madina sai yaushe an fahimta ko ya kamata ai maza ai to wannan darasi ne yake nuna mana cewa duk sanda aka samu dan uwa musulmi a wani aka mai wuya a gurin kira to a ɗan wato ainihin bashi mabuɗa ya zo ya ɗan sake ya shiri ya je kai hari ya dawo da haka har a cin abu ko a zaman tare to ba ko karkashin curin abu ya shafi musulmi a an guri kaza yake kashi yanzu ko a unguwa da an ce a masallaci kaza yake so za a fudda kwata ta an masallacin suwa ne shi ba nasu ba ka ga matsala ta sa to ka ji cewa duk abin da yake na musulunci naka ne duk abin da ya shafi musulmi kai ya shafa to shine na hudu mala yace mubarakatul ahli wal aqarib kaji zaka iya rabuwa da iyalanka zaka iya rabuwa da makusantanka idza asbahu aqabatan in suka zama maka kakanikai in suka zama maka wato tsanani da matsala fi tariqi da'awa akan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah kawai tafi ka basu in kai karfi ka da kuma lokacin da ba za ka tunkuɗu ba ba da suka iya ko sallama ko kuma su zama 'yan kallo abu na biyar hirsun rasuli sallallahu alaihi wasallama alal hijirati ilal madina wannan abu da ya faru ya nuna mana kwaɗayin manzo ira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ya ƙaura zuwa madina don ya ce ku yadda za ku tsare ni kamar za ku tsara kanku za ku tsare ni kamar za ku tsara matanku za ku tsare ni kamar za ku tsara 'ya'yanku ko ya nuna sansa da zai je tan, a sami mafaka sannan kuma a san abin da za a yi ma annahu fi izzin wa mana'atin min qaumi tare da cewar duk da wannan takura da yake masa duk da haka ina cikin daukaka da kuma wata kariya daga su mutanen nasa da ba daga su irka samun irin su Abu Talib irka samun kariya ma da katanga irin su Khadija Allah ya jikanta da rahama sannan ko da ba su ɗin ai waɗanda suke cikin makkan ba za su bari a taɓa musu shi musulman da suke cikin suke tare da shi in ka taɓa shi kanka za su to duk da yana cikin wannan amma da ya nuna kwaɗayensa da sansa ya tafi inda za a sake ba wannan takurawa لأن الأمن الذي يسعى إليه صلى الله عليه وسلم هو الأمن للدين لا للنفس والبدن والأهل دومن الأمن زمن لا alladhi yas'a ilayhi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zai tafi zuwa gare shi in ya je Madina wannan zaman lafiyar da nutsuwar da zai je itara a Madina zai yi ne huwal amnu lid a matsayin shine zaman lafiyar addinin lalin nafsi ba zai yi bane dan wato zaman lafiyar shi kansa wal badal ko gangar jikinsa wal ahl ko kuma iyalansa a'a addinin ya sake fiye da yadda wato ike da isamu wato sararawa da kuma wato barin kasa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shi ne ya sa ike da kwaɗayin itace ta amma wahala ce wacce ce bai gani ba ya gani kuma bai sa ya fasa ba to wannan yana nuna cewar ka yadda akan wato taimakon addinin Allah za ka iya nesa da ‘yan uwa da makusanta in sun zama maka matsala da yi a gurin isar da safon Allah ittikhadu al ihtiyatat mutum ya rika wato rikawa kansa dukkan wasu matakan kare kai li himayati da'wa dan kare kira zuwa ga Allah wa du'a da kare masu kira zuwa ga Allah to wannan ittikhadu al ihtiyatat rikar wato dukkan wani abu zai zama maka kariya dan kare kira da kuma masu kira la yunafi tawakkul wannan baya kore dogaro da Allah ai ya ce su yadda za su tsare shi kamar yadda za su tsara kawunansu ko za su tsare shi kamar yadda za su tsara matansu ɗayansu wannan ba yana nuna manzo yana jin cewar suna ne za su iya kare shi su katange shi ba a'a ya halatta ku yarjejeniya a ɗau matakai da duk wanda za ku yi hulɗa a matsayin abin da bayi za su iya yi amma kai kasancewar mai karewa Allah ne ai manzo ya fi kowa sanin wannan tunda Allah ya gaya masa wallahu ya asimuka kuma shi ya kare shi tun kafin zuwan mutanen Madina ya san da wannan to shine tunda manzo ina iya ƙulla yarjejeniya da alƙawari ai ka'ida a faɗi sharaɗai to kai ma zaka iya yi ba za a ce a ah, to kai ya kake magana za mu kare ka bayan kuma Allah ne mai kariya ce a ah, eh Allah ne mai kariya amma ya ba mu damar mu yi abin da za mu iya yi namu abin da ya fi mu kuma mu miƙa masa an fahimta ko ita mala yace wannan baya kora tawakkali ka a zo za wannan ka ce ah, a aje mun dogara da Allah a ana yin wannan kuma shine ƙarin dogaro da Allah an fahimta ko yawwa shine abin da ya faru da wani sahabbinsa dangane da raƙumansa zai bar shi haka sasaka ce a kabar raƙumanka haka da bai shi mai ce ai na dogara da Allah ce a da bai shi ka dogara da Allah da baibaye baya kora dogaro da Allah ai ya baka abin da zaka iya yi kai a na dan adam shine wannan da bai ba zai tafiya mai nisa ba saboda da bai ko zai yi to ba dai a kankanin lokaci ba har sai ka iya cin masa ba kamar yana sake ba to kuma yiwuwar a hana shi ya tafiya ma kwata-kwata ko ya gaji in ya fara ya tsaya wannan kuma Allah ne sai ka bar wa Allah an fahimta ku? Eh. na bakwai Malam yake cewa alwuduhu wa saraha inda mu'ahada ana son fayyace da ƙuruƙuru kuru ko ƙarara, alwudu shine abe warware eh, yi zama wato an fayyace shi ba duhu a ciki babu dungu wasaraha a fito sarari da abu inda mu'ahada a lokacin da ake kulla yarjejeniya duk wata yarjejeniya da za a yi to a fito da komai fili a fahimce shi sannan a kulla yarjejeniyar a kai awil mu'aqada ko kuma kulla wani alƙawari ala da awatin akan wani kira da za a yi zuwa ga Allah wa qad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil ansari ma yatlubu minhu manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fayyace wa ya bayyana wa mutanen Madina abin da yake nema daga wajensu ce ga akan abin da za zamu cappa kuma ga abin da nake so ku min na bani kariya an fayyace hatta ya kunu ala bayyinatin min amrihi har su zama wato akan hujja game da al'amarin da suke kai falam yakun mustaghillan li adadihim wa uddatihim manzo bai ribaci yawansu ba ko abin da ya shafi tanadinsu fa yasturu anhum mushkilatihi ya rufe musu matsalolinsa ce ai tunda da sun shirya shikenan ba sai na gaya musu komai ba in an je komai zai yi a'a ku to ka gaya musu kakkai la'akari cewa sun yi shiri suna da adadi da yawa a faɗi yaya kaza zai yi eh zai yi to za ku kaza eh komai a fito da shi allati tamurru biha da'watu sai da ya fayyace musu bai koye musu dukkan wasu matsaloli da wannan kira nasu da yake zuwa ga Allah zai biyo ta kai ba bal awdaha lahum kullama yahaffu bihi min makhatir a'a sai da ya fayyace musu dukkan wani abu da yake zagaye da shi na hadari shi tofa kaza tofa kaza tofa kaza za ku kaza ba za ku kaza ba suka yadda to haka ake so idan za a kulla yarjejeniya ko kuma wani kulla alƙawari kada a yi dungu a fito da komai filla filla a fahimce shi to shi ne sai abin yi amma an aka yi dungu to za a zo lokacin za a karya ce ai dama ba a ce kaza ba sai a maka irin ta masu sakin layi ai sakin layi kaza ce kaza su duk gaba ɗauka sakin layi an gane ko eh tsakai da su duk sai ku saki layi na takwas sur'atus tijabatihim ma idrakihim hajam al wannan darasi da muka yi na wato caffar manzo da mutanen Madina yana nuna mana sur'atu istijabati saurin amsa kiran mutanen Madina da ma ake ta bayanin kaga kun ga yadda abin yake cika ga bar wannan magana mun fahimta manzo kawo hannunka a can wannan saurin karɓar su ga gaskiya ma idrakin muhajjam khatar kuma tare da riskar da gano girman hadarin abin da za su tunkara tunda wannan da yake ta fayyacewa mun ce za mu fada da duk larabawa ne mun ce za mu kaza ne ai ya gane kuma waɗancan ɗin ma sun gane shi suka ce ga za ka da mu baya kuma abin da ake cikin daidai kan gari ya waye ko kawai ai maza ya cafa to wannan nuna mana kaifin kwakwalwarsu da saurin gano abu allazi sayahillu bihim wanda zai faru da su duk sun gane dalilun ala tamakkunil islami min qulubihim hakan da ta faru ina nuna mana tabbata da gindin zama da musulunci ya samu a cikin zakatan su yasa ba sa wato nawa ko wani sanya wajen karɓar kira wasta idadihim kabir da kuma wato shirinsu babban shiri da suke da shi gagarumin shiri lilbazali na ɗaukan abin da suke da shi su bayar Wal'afa da kyauta min ajili saboda wato ci gaban addinin musulunci da kira zuwa ga Allah ko saboda manzo tsira da aminci Allah su tabbata na tara hajatu da'wati ila rijalin nasirina laha wannan karatu yana sanar da mu cewar kira zuwa ga Allah na buƙatar mazaje wanda za su taimaka wa kira a samu mazaje tsayayyu to sai kaga da'awa ta yi ko kungiya ce ta yayi da ake yi, in ba a samu tsayayyu ba ba inda za ta ana fara sai ka dace da ana da ƙungiyoyi guda talatin a ɓarya kaza guda kaza a ɓarya kaza duk sun zama tarihi kuma wanda suka kafa suna nan ba su mutu ba saboda duk yan ashanta ke kowa baya san aiki baya san ɗawainiya da wahala to amma aka samu jajirta tsayu sai za a biya ki eh. yajibu tawakku'u aswa'an nata'ij dole ne ka rika jin cewar munanan wato ainihin sakamako za su faru da kai akan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah wa ardiha ala jami'il musta'iddina lidhabbi an hadha din kuma ka rika bujuro da waɗannan abubuwan ga dukkan baki ɗayan wanda suka shirya suka shiri na cewar za su tsare ko za su kare ko za su wato tunkuɗe wa wannan addini wani abu da ya dame shi ko kuma zai zama masa matsala tunda manzo da yake cewa za su ba shi kariya daga duk abin da zai tunkaro shi ya san za a tunkaro shi za su tsare shi kamar za su tsare iyalinsu da kawunansu ya san za a nufe su su kansu to wannan yana nuna mana cewar lalle ka rika jin cewar wani abu mara daɗi zai faru da kai akan hanyar ka ta kira zuwa ga Allah da haka idan abin ya faru ba za ka zama ka ɗauke wuta ba baki ɗan ka san dama da zuwansa an gane ku. abu ya zo maka ba zato ba tsammani ba ka zai zai faru ya fi maka dukan falon ɗaya amma in kana riya ce dama a shirya nake da haka da ka gani su dama ka shirya wa abu ka san zai iya faru su to lalle ka zama a wannan tsarin hatta ta tamayyaza a awwalan har wato a sami bambancin sahu a karan farko kusan sahunku na jajirtattu ne ka san wanda kake tare da su ‘yan a tsaya a tsare ne to wannan shi ne sai abu yi wa ya yaqta'ul ul'udur? kuma ya zama an yanke dukkan wani hanzari alal mutakhazil ga wanda yake wato za ka ce tababbe yan anoke to wannan duk an yanke ma hanzari in yaji da ake bada kai tafiyar nan famfan mutum shige ta sai dai ko ayi ko koyi ko bari ce wannan to wanda ba zai iya amma ba zai shigo. Eh. wa yakunu at da daqiqan kuma duk sanda za a yi shiri to izamanto an tsantsance shi ah, to in ba tsantsance shiri ba ya za a ce in za mu yi tare nan da daddare za kuma an za ku zo ku taho da ɗaiɗaiɗaiɗai ko mutum biyu ah, ba tsantsanciya ba ne in ba haka ba sai a ce aha mun ga motoci tare a can hannu, sai ka jana sai security wannan ya zo ya bi ta nan wannan ya bi ta nan wannan sai ka kan kace mai wannan sai a tattare ku a kame ko amma wannan ya shiga shi shi kadai sanda ya shiga ma ba an karar da shigar sa wancan su be sun zo sun shiga kuma dama ta kalma ba a bakin kofa aka zube bare bare ka shaida ka ci kaga takalmi barkaci ko to har sai ai a gama ko sai dai ana fitowa sai wannan mutane su suka taru kuma yanzu watsaya suke tattaro suka kama su ba sauki ne an fahimta ko to wannan yana buƙatar duk sanda zaka yi abu irin wannan ka tsantsance wannan muka rasa fahimta wala yuti ahadan albay'a illa wa indahu alqudrati ala alwafa ba wani wanda zai mika hannu a taffa da shi sai ya tabbatar yana da ikon cika alƙawarin biha game da ita wato taffar da zai ma'as sabr kuma zai hakuri ala tabi'atiha akan da abubuwan da suke biyo baya idan ka riko da wannan tabba ko kuma kira zuwa ga Allah na sha ɗaya mala yake cewa as-sa'yu li tamkinid din fil ard kaji cewar zaka kai ka kawo wajen tabbatar da addinin Allah a ban ƙasa la li al ashkhas ba dan wai tabbatar da kai kanka ba a ce kai wani ne a rika jin ka ana bayanin ka na ai ba kamar ka doktor sheikh fakama ba irin wannan ba a izama kai damuwa ka addinin ba shi kariya da ciyar da shi gaba ba wai maganar da aji karkajin ka ba ana faɗar ka ana kai ne wani kan ma a san ka in dai abin da kake yaji inda yake an fahimta to ce wannan shine abin da ya kamata a sa'ar wali hadha kana ad-daman al-wahid li ahli al-bai'ah wannan ya sa lamuni ɗaya-ɗaya tal da aka yi waɗanda suka zo wannan caffa ita ce aljanna sai ce wa lakum aljanna inda manzo sallallahu alaihi wasallam kuna da aljanna ba a ce za ka zama excellency na ɓangaren kaza ba ba ce kai ne dakacin guri kaza duk bai raba musu mukami ce kuma magana ce in kun tsaya akan wannan kuna da aljanna an fahimta ku fala mansiba wala wazara wala wazifa ba wani mukami ba wani wato ministanci ba magana kuma zamu baka aiki iri ka irin yadda yake ne a to gaskiya muna so kuna so a tafiya nan da mu ne za a yi mun shugaban karamar hukuma to to shikenan a saka to ni kuma zan yi wakilci a wato ainihin ƙasa da haka ake rarraba yanzu ba ma za a shiga zaben ba sai kowa ya san abin da zai magana ku zaɓe shi ko kun zaɓe shi ko ba ku zaɓe shi ba shi zai an gane ku duk sun rarraba a kansu mukamu to ba wannan shine tsarin tafiyar musulunci tsarin tafiyar musulunci magana ce a kai gaci al'umma ta waye ta samu ci gaba a ceto ta a fito da ita daga matsala a kai ta gaci da tudun da ya kamata kawai wannan shine to in ba haka aka yi ba to ba za a ga daidai ba wala makana lillazi yatlubu ajila babu wani wato guri ko matabbaci ga mutumin da yake neman magaggauciya duniya duk wanda yake neman duniya ba wani matabbata ba ba inda wani gurin tabbata kana kai sa zuwa cewa wani ya tunkuɗe ka kana kai sa ce ba a yi da kai wani bangare ya shanye na jikinka ko kuma ka tafi jirgi ya hadari da kai yanzu ka zo ka kasa kuma da ranka ba gashi na bai faruwa to wanda yake neman mai gaggawa du ba zai samu matabbaci da yake tunani fadda'awatu wal jihadu kira zuwa ga Allah da yaki wa badl mal daukan dukiya ka bayar wan nafs kai da kuma zaka yi taranka ha dukkan waɗannan yajibu an kusa da biha wajhullahi dole ne a tafi Allah kawai da wannan kai zaka iya rasa ranka dan Allah zaka iya rasa dukiyarka dan Allah to wannan shine abin da ya kamata waddar al-akhirah da kuma gidan lahira lokaci ya ja ku tanzimin rasuli sallallahu alaihi wasallama li ashabil aqama sannan sai kuma tsarin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ga jama'ar da aka yi wannan wato cappa da su sai da ya masa tsari wa taqsimihim da kuma karkasa su fito da wasu a ce waɗannan ku ne jagororin shugabanni waɗannan kuma ku ne farar hula a cikin tafiyar ai karkasawa ce a ɗora wasu aiki don kada abin ya zama ta ci barkatai wa ja'alul urafa da sanya waɗanda suke wato wasu sanannun jagorori wan nuqaba da wanda suke wato anin wakilai ko kace masu ɗaukar ragama alaihim akansu mimma yusahhilu al-ittisala bihim wannan yana daga cikin abin da zai sauƙaƙa musu saduwar juna ko kuma isar da abu in ka ce sai ka haɗu da duka ba sauƙi ne da shi ba kuma za a gane cewar kana taro amma aka ɗan waro wasu adadi 'yan tsiraru ba ma za a kawo sai a ɗauka ko wani ƙulla ciniki kuke ko wani abin nan sai ku abin za ku ku gama saduwar za ta yi sauƙi ba a yi gangami ba ko mota ce za ku iya ɗauko ɗaya ku to kama a irin yanzu ba kama ce sai an nemi motoci da yawa ba haka ko dan abin da za ku ci sai zama takaitacce mai ko a ce sai an yi gangamin abin da za a ci to sai ga an yi abin da za a cikin sauki to wannan karatun ina nuna mana cewa lalle musulmi su zama akan wannan tsari ina daga cikin abin da yake sauƙaƙa saduwa wal qudrati ala tartibihim da kuma samun ikon jeranta al'amuran su wan mutaba'atihim da kuma bibiyar abin da suke qauluhu akhriju ilayya minkum 12 naqiban cewar da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutanen Madina ku waro min mutum goma sha biyu daga cikinku hakan da ya gaya musu wa lam yakhtar lahum bai zaba musu ba da kansa ma annahu bi imkanihi an yakhtara man baya'ahu fil aqabati al-ula tare da cewar zai iya zaɓo wanda ya fara yin caffa da su ɗin nan a caffar farko da aka yi wahun minas sabiƙina suna daga cikin 'yan gaba-gaba ai sun riga sauran da suka zo daga baya ko da zai iya cewa to ku wanda kuka fara kiran nan ko na fara zauna da ku kuma gashi mun ga ci gaba to ku ne manya ku ne masu mukamai ku, ku kaza amma bai haka ba dama a can su sha biyu ne bai ce ko to ku zama ku ne shugabanni ba wa kana adaduhum 12 kuma dama su din wadancan biyu ne fa atahumul haqqa fil ikhtiyar amma sai mika haƙƙin zaben a hannunsu ku da kanku kuwa waro mutum goma sha biyu a cikin ku zama sune shugabanni wakilai ihtiraman li ara'in dan girmama nasu ra'ayi da jin cewa eh su ma wasu ne wasu abu ne to haka ake so a shugabanci ba ka kanka ne komai kai ne ba duk abin da kuma ba kai ka tsara ba za a yi ba ko a ce wancan a ah, shi ma ya hau katanga to za ka sami yan katanga da yawa kuma su zo su fi karfin ka kai da su bakka da ba katangar kai da to haka yake faru amma ana sako suna da ta cewa su ma su rika jin cewar gudun mosu ce ta haifar da kaza to tafiya za a dade ana yi wa uqulihim da kuma martaba hankulansu wastifadatin min taqatim da kuma amfanuwa da nasu ikon da suke da shi wa khibratihim da gogewar da su ma suke da ita an gane ku? wa khibratihim birrijal da gogewar da suke da shi na sanin mazaje a cikin su tunda su suka san kansu a can inda suke rayuwa sau da haka sun san suwaye zaratan cikinsu mazaje da wani asasa abu ba za a samu matsala ba to su zaɓo da kansu fiktiyar al'afdal wajen zaɓo wanda ya fi dacewa da fi kuma wato ya fi cancanta abu na sha hudu innar rijalan lazina يعدون الحمل إن الرجال الذين يعدون لحمل islam innar rijala haƙiƙa mazaje a yu'addauna waɗanda ake tanada da tattala li hamli islam dan rike wato tutar musulunci dan ɗaukar tutar musulunci wa qiyamid dini da tsayar da addini ala sawa'idihim akan wato damatsan su ghairu allazina yuriduna an ya'ishu ala hamishil haya to ba irin waɗanda kuma suke so su riƙa rayuwa ne a wato gefe-gefe na rayuwar duniya ba in ana magana wanda za su ɗauki tutar addini to kakka ne ɗan tamori ɗan a hole ɗan a miƙe ƙafa ɗan a shanta ke in ka sa shi to ba za ka ga daidai ba an fahimci abin da yake ne to da ka ɗaukan al'amarin addini na jajirtattu ne na wanda ba su wato zarmewa duniya ba ne to sai ka ga tafiya ta yi amma in wanda suke wato gefen me za a lasa ne to fa ba za ku tafiya da ana magana su to me za mu samu haka zai ce da kai mun kome na mu inna inna al islami mala yace ce addinin musulunci lam yasil ilaina bi suhula bai zo mana da sauki ba an tuya kafin mu same shi amma sai aka waye gari kuma waɗancan da suka tuyar kuma su yanzu ake samun wasu har su iya tsine mu. ana asara har ina ba kai abin da suka ba za ka iya ba zai yi ba kuma ce wasu za ka mayar abin zagi ba da juhudin a'a musuluncin nan bai zo gare mu sai bayan wato jajircewa da wahala wa badlin lil da bayar da rayuka wal amwali da tafiyar da dukiyoyi wa fara katin lil'ahali da rabuwa da iyalai wadda da gidaje sannan kuma muka same shi fa a bai'atil ula a caffar da aka yi ta farko kana al-imanu billahi wa rasuli an yi shi akan maganar ba da gaskiya da Allah da manzansa wa fil bai'ati thaniya amma a tafa ta biyu da akai kana al-ahdu alqawrin da akai an yi shi ne alal hijratu wal jihad akan za a yi kaura kuma za a yi yaki ashe sai imani ya zauna ake iya yaki ko amma ba ka zo ka ce za ka yi yaki iku iku in kace a yanan wani zai ce kai gaskiya nan bai dace da mu ba irin yadda mariga yake faɗa yake cewa ai da saura ka ce za ka yi yaƙi in har a tafiya da za a yi daga nan gadon ƙaya ana so a je ƙofar gidan malam idan wani zai tsaya fitsari su dan kun waiwayo ku tar ya kusa ƙarewa bai gaya shugaba zai fitsari ba ai tafiya yaƙi ba za ta yi ba za ta yi ba da irin wannan a ce ga shi wani kai shugaban shugabansu ku tafi daga nan gadon ƙaya ku je gidan malam da maja gidan mambayya hmm. to fa yaje fitsari sai dan kun je ku tarwa ne yana fitsari ba ruwan da cewa shugaba zan yi fitsari kaga wani abu ya zo ya cin masa kuma konan ya rage muku karfi dan ba shi a cikin ku tafiya ba ta mala ya ci gaba da cewa min rahmatullahi li ibadihi yana daga cikin jin kan Allah ga bayinsa annahu lam yujib alaihim aljihad haƙiƙa ubangiji bai fara tilasta wa musulmi yin yaƙi ba hatta takuna lahum dar har sai da suka samu matabbaci to, sai da suka samu wato gurin da za su baje sarsanin su ko ka ce wato camp din su inda suka da ƙarfi sannan sai aka dora musu yaƙi wa ma'awai ya auna idai sai da aka sama musu wato makoma da za su iya komawa in sun je sun fafata suna da inda za su je su tare sana aka dora musu wa qad madina madina ta kasance awwalu dari awwala dari ita ce farkon gida fil islami a tsarin tafiyar addinin musulunci shine gidan farko da ya fara zama matattara ta musulmi da za su je su kai dauki kuma su dawo su kuma sake shirye su sake komawa as'ilatul lil muraja tambayoyi domin komawa abinda aka koya a wato tuno shi fi ayyi sanatin kanat bai'atul aqabata athani a wata shekara aka cappa ta biyu shekara ta sha sha uku wa kam adadul ladina hadaraha min ahli yathrib mutun ne suka halarce ta daga cikin mutanen madina 70 da wani abu ma hiya da tilkal bai'a waye fitattun dakarun wannan cafa da aka fitattun dakaru sune mutum goma sha biyu ko ba kam adadu man ikhtarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuqaba ala qaumin to wadanda aka zaba suka zama shugaba su su nawa ne su su goma sha biyu udhkur thalathatan min al-aws wa thalathatan min al-khazraj ka fado guda uku daga cikin aus guda uku daga khazraj sai a isa ta amsa kenan ai ba a haddace ba akwai asad bin zurara ko akwai kuma abdullahi bin rawaha akwai kuma wa abdullahi bin amr bin haram to wannan dai nan uku na uku in ma dai ka kuma dan irin wannan kana iya koma karkadan ɗaukar yar takarda kana tattara su kana bada amsa, amsar wani lokacin ka dauko amsa kana bi sai ta zauna da haka sai ka riƙe abubuwa da yawa wasu abubuwan ba sai ka koma littafi ice hmm. udhkur khamsata durusin min hadhihi albaya to ka fado wasu darussan guda biyar kai ma sababbi fil da ka gano daga wannan darasin banda wanda aka faɗa Ne yake mu ehe? Eh? wannan darasin yana koyar da mutuwar matasa ginshiki ne a cikin al'umma domin ayar nan da suka zo duk majiya ƙarfi ne ba 'yan lakwalakwa ba ne kuda ka matasa wasu abu ne amma fa sun tsaya sun zama matasa eh, in ba su tsaya sun zama matasa ba sai su zama ba sa tashi eh, sai kuma mai wani ya sake gano mana wani eh. na yake cewa wannan eh wannan darasi yana nuna mana cewa duk sanda wani cikin al'umma iyin <coughs> kura zai wani abu na ciyar da addini gaba ko fito da al'umma daga matsala da kai ta zuwa ga gaci to bai kamata a rika samun wasu suna daƙile shi ba to kun ga kai wannan fa abin da ka tunkaro kaga za ka zo ka tsinci kanka a kaza ba za a yi da kai ba za a juya maka baya za a yi waye to wannan ya kamata a daina samun cikin al'umma yan sara gwiwa idan an yi kurwar za a yi wani abu a'a a bar mutum kuma a karfafe shi ta wani darasi na koyar da mu na a annabi shi kaɗai gayya ne haka wannan yana nuna cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato al'umma inna ibrahima kana ummata haka suke da masu annaba zaman al'umma guda suke kaga shine kwamandan yaki shine professor ko shine kaza shine kaza shine kaza din duka to haka suke to haka ake so musulmi ya zama in an taba ka a wani bangaren addini har ka karatu a ji zanzan ana zuwa magana za a tattare hannu a yi a ji ba ka da kasala ba lalaci sai a ce kai wasu dama haka musulmi suke ba rago a cikinsu to haka ake so ka da ko wannan nan manzo sallallahu alaihi wasallam wato ɗaya tankar da dubu ne da ake cewa ɗaya tankar dubu ne shi kaɗai duk ikita wannan tsare-tsare da wannan fama ɗin ce ga yadda za a yi tsare da za a yi din har su zuwa wannan ɗaiɗai da ɗaiɗai ɗin da dabaru ne nasu wani na namun ci haka ake su musulmi zai na wannan darasi ya fito mana da alkhairin mutanen madina madina madina ce sai ma ka zauna a cikinta wallah za ka san madina madina ce Allah ya musu baiwa mutanen Madina kuma duk gurin da dama alkhairi isa migin zama ko bayan wani lokaci sai ka ga wannan alkhairin ina tasiri a ciki to mutanen za ka zo da azumi mutum ya zo ishin fuda leda i kawo nono i kawo dabino i kawo dan wani abu na makulashe i sassaka a ciki kuma ya tafi yana taro wanda in ka zo ka ƙi ka tsaya a gurin ledarsa i kamar zai ma kuka ce yanzu shi kenan ne ba zan samu lada da kai ba guduwa za ka haka zai rike ka sai ka zauna gobe ma an ka zo haka zai ma wata ran muna masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi buɗe bakin an gama mun ɗan sha su nono an ɗan ci dabino haka ɗan dan na rako-rako haka sai wani shi ma haka ɗauko sa haka kai za ka ce kai ma wato irin gama garin mutane sai ya zo sai ɗan sami mu da Allah za ku je gidana ku ci abinci da Allah za ku gidana ka je ku ci abinci sai da ya tara wajen mu kusan mu shida ko bakwai sai ce to ku zo mu muna tafi ina tafi muna bin su ina tafi muna bin su muka sauka can kasan masallacin manzo da ake faki mota ce jib da gani ka san ta mai hali ce irin yadda ake ta mai numfashi din nan ita bai ba a ciki bai tsaya ko ina ba sai gidansa kan muje duk abin da za a ci an shirya abinci ne ya kai kala wajen baku ka zaɓi wanda kake so ka ci haka suke haka suke ba mutum ko ya zo aje tirela ta yogurt duk wanda ya zo wuce a bashi tirela ba ma yana maganar wai a jaka ta ta ba ta ba ba bakwa ba tirela a mutanen madina allah saka musu da yanzu suna da ƙoƙari kuma amfani irin wannan an je a koyo kai ma ka ɗarɗa kwatanta ko iya layo sai ce ka wannan ashe zuwa aikin hajji na alheri yake sa ka galabi wani tun da ya dawo wato na bude da duk mun warwarke ya su ba da kallon mu bi har da ƙashar da wallahi Allah ila ila a kira sallah Thank <laughs> you. الله